tun shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai wadda ta yi daidai ranar sha shida da watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da shida ta miladiya yau za mu yi na ashirin da bakwai kuma shi ne majalisin da za mu saukar a karatunmu da muke na tafsirin alkur'ani a watan ramadan na wannan shekara insha Allah wanda muke yi a wannan masallaci na alkur'an a wannan gari namu na kano allah ka ba ma wannan gari tsari da tariya da albarka da aminci da sauran garuruwan musulmi baki daya za mu tashi aya ta la ya samun insan 49 na'am amma kafin nan ga tambaya da aika aiko wasu tambayoyi a wannan ya addu'a ya ce Allah ya kara malin lafiya da jinkiri mai albarka amin ya ce mahaifina ne ya auri wata mata da ba musulma ba ba musulma ba ce bayan sun yi aure sai ta musulunta to amma duk da ta musulunta sau da dama takan aiko ɗauko bible a kuma a daga baya ta yi sallah takan ɗauko bible bayan ta yi sallah ta karanta idan damuwa ta dame ta takan ɗauko malaman coci su yi mata addu'a ana har tambaya suke wai ban yarda da su ba ko wai ai ƙur'ani da bible duk ɗaya ne sukan nemi su yi min addu'a ko su bani magani amma ban yarda da hakan ba shi nake neman malam ya wato yi bayani Allah ya saka da alkhairi eh, a musulmi bai halatta ya nemi addu'a daga wanda ba musulmi ba a su waɗanda ba musulmi ba idan ahalul kitabi ne a yahudu da nasara an kyale su addinin su kyale su addinin su wanda daga ciki har da addu'a da suke a tsakanin su amma ba su je su ma musulmi addu'a ba domin je ka ce su ma musulmi maka addu'a yadda da shirka ne inda su suna addu'ar su suna roƙon annabi isa ne suna roƙon annabi isa jesus da kuma holy spirit a ruhi mai tsarki inda sun ce allah uku ne kuma allah ya ce lakar tafarar da na ƙalu inna allah salisu salata don haka bai halatta wani ya ɗauko wanda ba musulmi ba yana musulmi kan ya yi masa addu'a wato yana shakka akan karban addu'ar da yake yi ma Allah ta tauhidi kenan wanda wannan zai iya kai shi zuwa ga kafirci zai iya kai shi zuwa ga ridda saboda haka wannan a janyo hankali cewa abin da suke yi abu ne azimin babba don haka su bai zuwa ga Allah ta dina an kyale ya zo a cikin abuwabul istifa cewa idan za a yi roƙon ruwa babu laifi ahlul kitab ahlul zimma wanda suke zaune a cikin al'ummar musulmi wato wanda suke kafiran amana ya halatta a fitar da su ya halatta su ma a ce musu su yi roƙon ruwa a bisa na addinin don saboda an ikirarin su da aka yi ikirari ne akan su addinin to ba wai don kan cewar addu'ar da musulmi za ta yi bata wadatar ba a'a don su ma su ji kan cewa su ma suna da haƙƙi akan abin da zai kawo ma al'ummar da suke ciki maslaha to da haka babu laifi a ce su su addu'a a tsakankanin su amma ba a ce wato su yi addu'a musulmi kuma su ce amin ba kamar yadda ake yi a tarurruka sai a ce musulmi ke addu'a sannan a ce limamin coci shi ma ya zo ya addu'a ya rufe ido ya cire hula ya ga kuma har waɗansu ma cikin musulmi dan azarbaɗi su ma ya cire hula wato su yi tarayya da shi a cikin addu'ar da yake yi wato ya zama to limamin su ke? to in ya zama to limamin su ai mutum ya sallar su ke. wanda kuma duk ya sallar su ya ta to da kuma yana daga cikin mummunan kuskure da ake yi kuma yan siyasa suka yi wannan sau da yawa a kuskure ne mai hatsari a wanda aka gina shi a duk saboda jahilcin addini don haka wannan abin da suke yi mata nasiha ta dena ta dogara da Allah Allah madaukakin sarki yana amsa roƙo sannan wannan ce. Allah ya ƙara mana lafiya da jinkiri mai albarka ya gafarta ma hajjiya ya ƙara wa mahaifi lafiya amin malam dan Allah yaya mata ke yin tsahon sallah idan za su jami'i za su haɗe irin na maza ne ko da akwai bambanci asali shine sahun mata kamar sahun maza ne kamar yadda maza za su miƙe sahunsu ba su bar wata kafa ba a cikin sahu haka mata ma za su miƙe su kada su bar wata kafa kada kuma su a wato kada kuma su su tsale sahu ba a cika ba da su sahu a baya mun yi bayani a nan a bisa hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake khairu sufufi rijali awwaluha wa sharruha akhiruha wa khairu sufufi nisa'i akhiruha wa sharruha awwaluha sahu wanda ya fi alkhairi na maza shine na farko wanda kuma ya fi sharri shine na ƙarshe sahun da ya fi alkhairi na mata shine na ƙarshe wanda ya fi alhairi kuma wanda ya fi sharri kuma shi ne na farko to a bisa wannan muka ce sahun baya a inda mata suke shi ne ya fi to amma mun gyara wannan mun ƙayyade shi da cewa wannan a cikin masallaci inda yake babu shamaki tsakanin sahun maza da sahun mata kamar yadda yake a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ko labule babu tsakanin sahun maza da sahun mata to anan mata waɗanda suke tsayawa daga can baya su aka fi fifita bisa waɗanda suke tsohowa kusa kusa inda za su zamanto dab da maza amma yayin da ya zamanto kan cewa mata an killace su a cikin masallaci daban a cikin wani bangare daban wanda yake sahun nasu ne to a nan wajen za a koma bisa asali cewar wato a sahun da ya fi alkhairi shine na gaba saboda da su fara cika sahun gaba kafin na baya domin akwai rikitarwa ma in suka cika sahun baya kafin na gaba sai zamanto ta ina mutane za su wuce ya zuwa ya zuwa ga sahun gaban haka samun sallah saboda haka wannan yana ɗaya daga cikin abin da yake za a lura da shi wajen sahun mata sannan ya ce idan limami namiji yana jan mata sallah a masallaci a masallacin su ke tsantacce kamar a makarantar boarding ko a jami'o'i sai uzurin fita daga sallah ya kama liman kamar alwalarsa ta kare shin ya halatta wata cikin matan ta limance su a matsayin halifar liman wato kamar sallar maza a ko kuwa kowace daga cikinsu za ta ƙara ta ne daban-daban Allah ya ƙara ilimi da albarka eh, idan jama'ar gabaki ɗaya mata ne babu laifi mace ta wuce in ya fita sai ya yi ishara ba ya kamo hannunta ba eh, sai ya yi ishara cewa ta toho sai ya fita in zo sai ta tsaya a tsakiya inda sahun mata malimaniya ba ta wucewa gaba suna tsayawa ne a tsakiyar su kamar yadda ya zo daga hadisin ummu salama radiyallahu anha sai ta tsaya a inda take ta kammala sallar tare da su ah, wannan a bisa cewa duk mata ne to amma idan akwai namiji idan akwai sahun maza sanan daga baya kuma ga mata don waɗansu wuraren ana yi sallar a haka za ta ga akwai waɗansu maza da suke shigowa ake sallar tare da su ba liman ne kaɗai namiji ba to idan a cikin irin wannan ne ka ga mai sauƙi ne namiji ya wuce gaba to sai dai kaddara kan cewa namijin bai iya sallah ba ba zai iya ba sai ya zama to ma mun mace kenan a nan wajen zai koma bisa saɓani shin mace za ta iya limanci ga wanda yake a namiji abin yake mafi inganci shine ba za ta iya ba shine maganar da mahirin malamai saboda haka a cikin wannan in ya zamanto akwai wato a babu mace a babu namiji da zai iya wucewa ya kammala sallar kuma akwai waɗansu mata da zai sa mace ba za ta iya wuce ke limanci ga maza da mata ba to a nan wajen kowa sai ya cika sallarsa shi shi kaɗai wallahu ta'ala a'ala to sai amin sai muna fata muna roƙon Allah ya bada sabati da jinkiri mai amfani a gare mahaifiyata ta sa ni wakilcinta a rabon gadon mahaifinta wanda ya rasu kusan shekara 70 baya a lokacin ba a yi rabon gado da mata ba a rabon gado da mata shi yasa ba a cire tumunin ta kabar mahaifiyarta ba ga kaka kenan dama ita a ita kan a ita kanta dama ita kanta ita mahaifiyar bayan zuwan sarkin Kano Sunusi na daya shine ya rushe waccan al'adar hana mata gado kamar yadda ita da kanta ta bani labarin shine aka samu aka dawo da mahaifiyar wa cikin gadon amma kuma kakata an hana ta kuma ta yi ta kaba ta yi wani auren bayan rasuwar kakan nawa ta hayayyafa ne na ce ni gaskiya dole a yi rabon gadon dole a yi rabon gadon da yake ne musulunci ya yarda da shi ni ba zan yi wakilci da na san za a saba wa shari'a ba su iyayenmu da kakannin da suke hakan Allah ya gafarta musu amma mu dole mu gyara mu yi aiki da hukuncin Allah domin samun tsira ranar kiyama shine wasu ke jin haushi na da sauran surutai wai zan kawo rarrabuwar kai tsakanin yan uwa shi nake son malam ya yi mana nasiha da su baki daya eh dukkan alkhairi yana cikin bin shari'ar Allah kuma dukkan shari yana cikin kauce ma shari'ar Allah saboda haka wannan matsayi da ka dauka daidai ne daidai a wajen wato nasiha ana so a yi ta bi hikmati wal mau'izati hasana da hikima da kyakkyawan wa'azi ana so kuma a yi da magana da tausa ba da wato cikewa ba da tsorin kai da nuna kan cewa kai ka sani kowa bai sani ba ka yi da uslubi wanda zai sa a karɓa daga gare ka idan sun karɓa ka bi wa ni'mat in ba su karɓa ba kake wakilcin gwargwadon inda aka sa kake wakilcin kuma ka zare kanka daga wakilcin kake a ba ma mahaifiyarta shawara a kai maganar gaban alkali inda aka kai gaban alkali shi yana da soza, shi zai yi hukunci da shari'a kuma zai tilasta a bi shari'a saboda haka duk irin wannan abu in ya samu saɓani ba fatawa ce take warwarewa ba hukuncin alkali shi ne yake warwarewa Allahu ta'ala a'lam na'am

ليقولن هذا وما Allah jalla Wa'ala ya yace la yasamu al-insanu min du'a'il khair wato mutum baya ginsuwa daga roƙon alkhairi wa in massahu shar in sharri kuma ya same shi fa usun Kano. to me yankewar ƙauna ne me ɗebewar haso daga rahamar Allah Ma'ana la samu insan baya kosawa ai baya gushewa jama'a ku saurara karatun qur'ani muke jama'a karatun qur'ani muke wato mutum a halinsa baya gushewa wajen roƙon ubangijinsa alkhairi wanda abin da ake nufi da shi a nan shine dukiya da yalwa ta arziki da lafiya da alfarma da sauran irin abubuwan da ake so na duniya wato baya gushewa baya yankewa baya gamsuwa da yin wannan kullum a cikin haka yake amma idan in sharri ya same shi shi ne kamar talauci ko tsanani a waɗansu lokuta to a lokacin nan da ya zamanto ya us ai mai ɗebewar haso qanut tana ganin alamar yankewar ƙaunarsa a gaɓoɓinsa mai karaya da raki wannan hali hali ne na ɗan adam hali ne na ɗan adam amma a wannan ayar ana bayyana halin mushiriki ne saboda ayar da za ta zo daga baya wadda a ciki take ishara ga cewa wanda yake da wannan sifar da ake ambato yana ma ta tashin alkiyama to kaga ka wannan ga kafiri ne sawa'un wannan kafiri wani ayyananne ne kamar yadda waɗansu malaman tafsiri suka fassara shi da alwalid ibn al-mughira ko kuma a utubata bin rabi'a wanda kissarsa ta zo a farkon wannan sura ko kuma umumin dukkan mushriki halinsa kenan to amma ba a ambaci cewa wannan sifa ce ta mushriki ba sai aka ambace ta cewa sifa ce ta ɗan adam la yasamul insan ɗan adam to ɗan adam zai iya tafiya ya zuwa ga al'ahadul zihni wato wanda yake a cikin tunani ake zancensa shine mai inkarin ayoyin Allah wanda wannan a cikin wannan surar ake ta wa'azi ga jinsinsa amma kuma zai iya ɗauka dukkan jinsin ɗan adam cewa a cikin dukkan halin ɗan adam yana da wannan kuma dukkan mutane suna da shi sai dai yana karantuwa irin wannan mummunan hali a cikin mumini saboda sanin Allah saboda imani da Allah saboda bin Allah amma a ɗabi'ar ɗan adam wato shi kullum baya koshi baya gamsuwa da wato alhairi kullun a cikin neman ƙari yake kullun a cikin neman alhairi yake amma da sharri zai same shi sau ɗaya sai ya manta da abin da da ya kasance a ciki na alhairi sai ya tsebe ƙauna cewa ai wannan shi ke nan halaka ta zo masa. Alyasu a zuciya take, a zuciya yake, wato yanke ƙauna daga rahamar Allah ka ce ai wannan babu wani abu da ai shi ke nan ta riga ta gama ta riga ta ƙari a zuci alƙunut kuwa shi a gaba yake yankewar ƙaunar da ke cikin zuci to shi ne sai ta bayyana a aikace sai mutumin da yake ya ɗebe haso ya ɗebe fata na alkhairi sai ka ga ya karye ya jikinsa ya yamushe ya takura ya kasa motsin komai ya daina fita ya daina shiga cikin mutane ya daina magana da kowa ya zauna bai shi ƙarshe ya riga ya zo baya fatan wani alkhairi zai zo ya manta da abinda rayuwarsa mafi yawan rayuwarsa a cikin alkhairi ne kuma wannan ishara ne da cewa Allah maɗaukakin sarki asalin halittar ɗan adam da ya yi ya halicce shi ne domin alkhairai ta zuwa masa saboda da haka ne zai ci gaba da wanzuwa a bayan ƙasa tunda Allah ya yi shi zai wanzu a bayan ƙasa saboda haka yake ba shi abin da yake bukata na arziki da lafiya da kariya da tsari da ije masa dukkan abin ki to amma kuma wannan bai hana kan cewa ya jarabce shi ba ga abin da yake na cuta wanda yake shine na sharri hmm. to sai Allah madaukakin sarki ya ambata mana halin kafiri kan cewa to shi gashi haka yake idan sharri ya same shi sai yanke kauna shi yanke kauna wato ya zaman to ka mugusta zato ga Allah ka ɗebe haso ba ka wani fatan cewa canji zai zo na alheri daga Allah munan da zato ga Allah ne kuma wannan kafirci ne kamar yanda duba ku ga kisar annabi yaqub shekarun da yayi na rashin annabi yusuf sannan kuma ɗan uwansa ma ya zo ya rasa shi saboda kuka har ya makance yace inna ma ashku bathi wa huzni ila Allah wa a'lamu min Allah ma la ta'lamun bakin ciki na da tsananin bakin ciki na ina kai kukan sa ne zuwa ga Allah kuma na san abin da ba ku sani ba a wajen Allah sannan yace ya bani ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusufa wa akhihi wa la tay'asu min rauhillah wato ku tafi ku je ku jiyo labarin annabi Yusuf da ɗan uwansa kada ku yanke kauna daga rahamar Allah innahu la asumin min rauhillahi illa alqaumul kafirun babu wanda yake kauna yake yanke kauna daga rahamar Allah sai mutane kafirai kuma haka nan annabi Ibrahim a shi ma da ake masa albishir na samun ɗa ga shekarun tsufa ga matarsa rara ba ta haihuwa yace a ala an ala'an al-kibaru fa bima tubashirun dune kuke kune mun bishara ne bayan girma ya zo mun dan wani abu kuke mun bishara kuka ce basharnaka bil haqqi fala takun min al-qanitin muna yi maka albishir ne da alkhairi kar ka zama cikin masu yanke kauna ka zauna kai zugum kai tagumi shine alqunut din wato har ya bayyana a gabobinka yace qala wa man yaqnatu min rahmati rabbih illa dhalun wane ne zai yanke ƙauna daga rahamar ubangijinsa in ba ɓatattu ba saboda haka an tarbiyance mu mu a addinin musulunci cewa ba ma yanke ƙauna da Allah kullum muna cikin kyakkyawan fata kullum muna cikin in muna cikin sharri in muna cikin alkhairi mu gode idan abin ƙi ya zo to muna fatan Allah zai yaye shi ba ma zama mu ce ai shi kenan ai wannan al'amarin ai a a kenan a zauna a yi tagumi ba za a ƙara ko ba za a yi wani kataɓus ba ko wani ƙoƙari ba ma za a yi fata cewa Allah maɗaukakin sarki yanke ƙauna wato ya yanke wannan tsanani ba to sai Allah ta'ala ya ce ah, wala in azaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra'a massathu la yaqulanna hadha li وما أظن الساعة to ila رجعت إلى ربي إن لي عنده husna. yace Allah ta'ala yace wala in azaqnahu rahmatan minna kuma tun muka ɗanɗana masa jin kai daga gare mu shine lafiya da yalwa arziki da wadata da biyan bukata yana addu'a yana ganin biyan bukata yana addu'a yana ganin amsawa idan Allah yace idan muka ɗanɗana masa wannan rahma daga gare mu min ba'di dharra amassathu bayan cuta da ta same shi da ya qulanna sai ka tabbas za ka ji ya ce wannan ai wani. ne wato a wannan ai danni ne wato saboda kokari na ne da aiki na aka bani wannan kuma a azunnu sa'ata qa'ima kai ba ma na tsammanin tashin alkiyama za ta yi ba ma na tsammanin za a yi tashin alkiyama kun ga wanda yake nuna cewa wannan halin kafiri ake faɗa domin yayi inkarin tashin alkiyama wala in ruji'tu ila rabbi kuma ya ci gaba da cewa har yana rantsuwa wannan lam ta rantsuwa ke kuma na rantse kuma har aka mayar da ni zuwa wajen ubangiji na kamar yadda musulmi kamar yadda ake gaya mana a cikin musulunci inna li indahu lal husna ni tabbas ina da hali kyakkyawa mafi kyau a wajensa to Allah yace falan nabbi annal ladina kafaru bima amilu tabbas hakika zamu bama waɗanda suka kafirta bima amilu za mu ba su labarin abin da suka aikata na wato ayyuka da suke wajabta musu azaba da kuma abin da suke aikatawa na nuna rashin godiya ga Allah wala nuziqannahum min azabin ghalid kuma za mu ɗanɗana musu daga azaba kakkausa al'arid wato mai faɗi ai ma'ana wadda take a wajen girmanta ta wuce iyaka ta wuce iyaka azabar da Allah maɗaukakin sarki zai yi masa a cikin nan kun ga Allah madaukakin sarki sai ce wala in azaqnahu rahmatan idan muka dandana masa jin kai kun ga ya jingana wannan ya zuwa gare shi cewa shi Allah shine yake kawo wannan min ba'di barra'a masatu bayan cuta da ta shafe shi da ta same shi bai ce bayan cuta da muka dandana masa ba saboda ladabi ne ake mana da Allah ba a dangana cuta ya zuwa ga Allah ba a dangana sharri zuwa gare shi a cikin addu'ar annabi annabi Ibrahim kaga yace allazi khalaqani fa huwa yuhyin wallazi huwa yut'imuni wa yasqin wa idza maridtu fa huwa ta kaga sai yace wanda ne yake ciyar da ni kuma ne yake shayar da ni kuma in nayi rashin lafiya shine yake warkar da ni yace in yasa ni rashin lafiya ba dan yayi ladabi ga Allah saboda haka ne annabi sallallahu alaihi wasallam cikin addu'arsa ta dare in ya tashi hadisin sayyidina ali a cikin sahih muslim cikin wannan addu'ar mai tsawo da yake yi ta buɗe qiyamul layl yana cewa labbaika wa sa'adaika wal khairu fi yadayka wa sharru laysa ilayk yace amsawarka ya Allah da arzikinka da take amsawarka da arzikinka alkhairi yana hannunka sharri ba a dangana shi zuwa gare ka ba a dangana sharri zuwa gare ka kuma domin wannan yana nuna cewar Allah ya shirya mutum alkhairi dukkan sharri idan ya zo shi ne sababin dukkan sharri idan ya zo mutum ne sababin ma asabaka min rahmatin min Allah ma asabaka min hasanatin min Allah ma asabaka min sayyi'atin min nafsik abin da ya same ka na rahama daga Allah ne abin da ya same ka na mummuna daga gare ka ne Allah ya ce wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kaseer duk wata musiba da ta same ku da abinda hannuwan ku suka suka kulla ni abinda ka nemo ma kanka ne amma rahama mahadul falala ne daga Allah kuma wannan ya nuna abinda yake shine asali bisa tsarin halittar Allah alkhairan Allah yawa gare su za su da iyaka rahamar Allah kullum mutum in za ka yi lissafin irin abinda Allah madaukakin sarki ya yi maka yanzu ko inda kudarka take aiki tana gani yanda mutanen da suke cikin dialysis suke shiga cikin sashen hankali ki duk baka san wannan ba amma ka gani abin da ka take baka san ana yi ba wani haka zai je ya zauna sai ya ta ya fushi daga cikin halin don a tace wannan wannan gurɓataccen jinin a fitar da shi abin da kai Allah ya riga ya shirya maka yake maka duk wannan alkhairin da kake ciki da yanda numfashinka yake zuwa baka san cikin sauki sai tukuna mutumin da ya samu blockage na artery wanda da kyar zai iya yin tafiya daga nan zuwa can sai cikin haki amma kai kana tafiya baka san ma yanda jinin yake gudana yake kai maka oxygen cikin lungs cikin ba Alhairai kullum a cikin kake sharrin dan kaɗan ne kuma sharrin idan ya zo daga gare ka ne kuma da hikima Allah maɗaukacin sarki yayi wannan fitina ce to da yayi ne domin in ka zamanto mai godiya ba ka zamanto mai takama da tunƙaho da fankama ba da jin cewar kai kai ne to yanzu dai kamar yadda Allah ya sukanta mana wannan halinka ya ce yayin da rahama za ta zo masa da muka ɗanɗana masa rahama da gidire mu bayan cuta wadda ta shafe shi sai ya ce hazali wannan ai nawa ne ma'ana wannan nawa ne ai wannan ni ne ne tsoro wurinsa wannan ni inna ma utitu kamar yadda ƙaro ne yace inna ma utituhu ala ilmin indi wannan an bani ne saboda wani ilimi da nake da shi daga gare ni daga eh, wato ilimi wanda yake nasa ne bai dangana wannan abin ya zuwa ga Allah ba kuma ya ce ma ba na tsammanin za a yi tashin alkiyama kuma da ma za a kaddara cewa ma za a yi tashin alkiyama tun Allah ya yi min ni'ima tun na samu ni'ima a nan to a can ma ni'ima zan samu wannan kamar kissar al'asu ibn wa'il kenan da shi da habab ibn al-arad al-habab ibn al-arad ɗaya daga cikin musulmi wanda asalinsa ba ɗan makka ba ne wanda bakiri ne yana yin tsira. ya yi ma al'asu ibn wa'il wanda kafiri ne cikin kafiran quraish ya sassaƙa masa takobi sai je ya biya shi kuɗinsa sai ce ba zan biya ka ba har sai ka kafurta da muhammad ni kuma ba zan kafurta da muhammad ba sai har ka mutu sai har Allah ya kashe ka kuma ya tayar da kai ya ce o wato kana cewa Allah zai tayar da ni to in ma ya tayar da nan, ai ina da kuɗi a can ina biya ka a can shine Allah ya saukar da ara'aital ladhi kafara bi ayatina wa qala la utayanna malan wa walada afala al-ghaiba am ittakhadha 'inda ar-rahmani ahda kalla فنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا الله يا masa raddi to irin wannan ne wanda har zai kaddara ai in ma akai tashin alkiyaman tunda anan ina da shi ai alama ce cewa Allah ya raba ya ba mu akan ma da mu za a dama afara'aita fara'aita alladhi kafara eh ban faɗi ba ƙaran ma nayi kuskure a alladhi kafara bi ayatina Eh. to raddi akan wannan shine wa'i narko da Allah ya yi Allah ya yi musu narko ya ce waɗanda suka kafurta za mu ba su labarin abin da suka aikata kun ga wani yana daga cikin wato adalcin Allah Allah ba zai zartar da hukunci akan bawa ba har ya gaya masa kayi kaza kayi kaza kayi kaza ne yace za mu ba su labarin abin da suka aikata sannan kuma mu ɗanɗana musu azaba wadda take mai gwaɗi ai mai girman gaske Allah ka kiyashe mu sannan Allah ya ce wa idza an'amna 'alal insani a'rab idan kai ni'ima akan mutum a'rab ya kawar da kai ba a faɗa abin da zai kawar da kai daga gare shi ba ai sai ya kawar da kai daga godiya ga wannan ni'ima da muka yi masa wana a bihi. kuma ya kawar da wato ya janye jikinsa ya janye jikinsa yana mai taƙama, yana mai taƙama yana mai nisantar da kansa daga roƙon Allah cewa ba shi da buƙatar wani abu in ma ana cewa ayi addu'a ita eh ku yi addu'a shi yana ganin ya wadatu wa idza massahu shar Idan kuma sharri ya shafe shi fa zu in arid sai gashi ma'abucin addu'a ce mai yawa ma'abucin addu'a ce mai fadi wato madawwamiya wato wani ita ce ɗabi'ar ɗan adam idan Allah maɗaukacin sarki ya bashi ni'ima to sai ya manta da Allah ba zai tuna da Allah ba ke ya rinka ganin kansa ya rinka ganin ƙoƙarinsa ya rinka ganin iyawarsa ya rinka ganin haɗa wayarsa ya rinka ganin contact ɗinsa ya rinka ganin kaifin basirarsa ya rinka ganin certificate ɗinsa ta hawo wannan ya manta da rabbul asbab asbab ɗin sai su makantar da shi ya manta da ubangijin da yake kawo ba yake shirya abubuwa nawa ne suke da abin da kai kake da shi ɗin amma su ba samu ba nawa ne kuka fita da su suna da first class sai ku ka fito da third class kwalinka ka zo ka zama to kai ne mai ba su aiki in ka ɗin din in sababi shine zai ba su me yasa su ba samu ba to wannan amma ɗabi'ar ɗan adam saboda mai yawan mantuwa ne da Allah in ba wanda tarbiyyar imani take masa wato linzami ba bai manta ya kau da kai daga godiyar ni'imar Allah kuma rashin godiya rashin godiyar ni'ima shine ainihin butulci duk wanda yake da wannan hali ka kiyaye shi duk wanda yake da halin rashin wato mutunci ka kiyayi mu'amala da shi shi yasa duk wanda ka ga baya kyautata ma iyayensa ya riga ya watsar da iyayensa ya ki nuna godiya gare su to wallahi ka kiyayi mu'amala da shi idan aure ne ya zo nema ka shiga taitayinka idan ana buƙatar bashi mukami ne ka guji irin wannan saboda wanda duk zai gode ma iyayensa ba to ba zai gode wa mutane ba wanda kuma duk zai gode wa mutane ba ba zai gode ma Allah ba haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa Allah kuma baya son wanda baya godiya domin mabudin kafirci ne rashin godiya mabudin kafirci ne to shi kuma Allah ya sifanta shi da sifa guda biyu kau da kai daga godiya da kuma takama da jiji da kai wana a bijani bihi aljanib shine yi jiki wato sai kawar da jikinsa wato ya canza tafiya ni'ima ta zo har tafiyar da yake ma sai ta canza saboda ni'ima ta zo ba zai yi tafiyar ƙasƙanci ba ba zai nuna karkata ya zuwa ga Allah bai roki Allah ba shi da bukatar Allah amma da sharri zai same shi kun ga a nan, Allah madaukakin sarki yace wa idza azaqnahu wa idza sharran ba yace wa idza massahu wa sharru yayin da sharri ya same shi kuma nan Allah bai ce wa in masahu sharru ba kuma yanda ya faɗa a can saboda can na halin wato kafiri ne nan kuma na halin mumini ake magana nan na halin dukkan mutum ne da mumini da kafiri wanda kowanne daga cikin mutane sharri sai ya same shi shi yasa aka zo da iza wanda take nunin yiwuwa samuwa yayin da sharri ya same shi sai ka ji shi mai yawan addu'a mai addu'a ce mai yawan gaske kuma kwatankwacin wannan aya da ta gaba ta zo a cikin suratu hud wal in azaqna al insana minna rahmat wal in azaqna al insana rahmatan min ba'di dharra'a masathu wal in azaqnahu na'ma'a ba'da wal in azaqnahu na'ma'a ba'da dharra'a masathu la yaqulanna dhahabat sayyi'atu anni innahu la farihun fakhur sai ya ce sharri ya tafi daga gare ni sai gashi yana wato fariya yana cika baki yana fankama yana ganin iyawarsa ce sannan Allah maɗaukakin sarki ya ce kul in kana min indillah bani labari ce ne Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ku faɗa ara'aytum ku bani labari in kana min indillah dan shi alqur'ani daga wajen Allah yake thumma kafartum bihi sannan kuka kafirce da shi man adallu mimman huwa fi shiqaqin ba'id wane ne yafi kata bisa wanda yake cikin sabawa manisinciya wato an ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam da janyo hankalin mutane da suke karyata alkur'ani su kaddara su yi taqdiri su auna wato kada su ce kawai za su watsar da maganar su auna su ce a kaddara cewa alkur'anin nan daga wajen Allah yake sannan kuma kuka kafirce da shi ba ku yadda ba kuma gashi za ku haɗu da Allah to wane ne ya fi kwata bisa wanda yake cikin saɓani bayyani ba ku tabbata cikin saɓani ba me ya saɓani a nan wato larabawa a cikin sun kasance tafiya suke a cikin hamada a cikin rairayi cikin tsanani tsananin zafi da in ka kauce ka saba ma jama'ar da kuke tare ka riga ka halaka tashi za ka yi kace za ka je makewayi idan baka gane hanya ka dawo ba ka rabu da su ka riga ka halaka saboda haka ashiqaq fita daga cikin jama'a suna iya suranta ma'anarsa to da a ce wai alqur'ani gaskiya ne kuma ka haɗu da Allah da tabbata cewa alkur'ani gaskiya ne ka rabu da waɗanda suka gaskata shi to yanzu baka zamanto a cikin saɓani manisanci ba ka zama wannan wato kira ne komawa ne zuwa ga asalin ma'anar surar asalin mawdu'in surar tabbatar da gaskiyar alkur'ani da gaskiyar wanda ya zo da alkur'ani sallallahu alaihi da kuma tabbatar da wato cewa alkur'ani ita ce babbar ayar Allah surar abubuwan da ta kunsa kenan ta buɗe a bayyana cewa alkur'ani an bayyana shi alkur'ani balarabi ga mutane masu sani amma waɗanda ba su yadda ba su suka ce zukatansu suna cikin rufi sannan akwai nauyi a kan kunnuwansu ba ma za su saurara ba saboda haka ba a shirye suke masu saurare shi ba waɗannan su ne jagororin mabiya kuma su suna bin waɗannan jagorori to wannan kira ne da mabiya da su kansu jagororin amma musamman su mabiya saboda su mabiya su ne wanda ba sa tunani su ka jagorori sun sani sun san cewa wannan alkur'anin gaskiya ne daga Allah amma ba za su imani ba illa ta'annuti illa saboda girman kai wa zalikum zannukum alladhi zanantum bi rabbikum ardaakum fa asbahtum min al-khasirin kamar yadda muka karanta a ayoyin da suka gabata to amma waɗanda suke su ba su da wannan rabon na tunani ya su ce ku kaddara domin wannan shine wato kuka tunani a alqur'ani sai ku duba ku gani ku ɗauka cewa ba daga wajen Allah yake ba idan ba daga wajen Allah yake ba ta yaya za a yi ya ce a ce muku ku zo daga masa ku kasa in ba daga wajen Allah yake ba daga wajen wa yake za ku ce annabi sallallahu alaihi wasallam mawaki ne wanda suka fi kowan ku sanin waka sun ce wannan ba waka bane za ku ce ɗan dabo ne wanda suka fi kowa sanin masu sihiri sun ce ba ɗan dabo bane za ku ce boka ne duk wanda suka san bokanci sun san wannan ba boka bane saboda haka mene za ku ce Ku sai ku koma kuma ku ce to mu kaddara haka yake daga wajen Allah yake to kuka daga wajen Allah yake to fa lallai fa abin da yake faɗa zai same mu zai same mu to wane ne ya fi ɓata irin wanda ya kauce ya shiga cikin saɓani manisanci daga hanyar dubu. wato wannan kamar yadda waɗansu wani daga cikin masu tunani na kafirai pascal wanda yake da mashhuriyar dabarar sanan da ya faɗa equation ɗinsa da ya faɗa na sha an batuwa muku ita pascal's wager cewa wato idan ka ƙaddara wai yana cewa imani da Allah shi shine fi komai riba domin idan kai imani da Allah ya tabbata bayan ka mutu sai ka je ka haɗu da Allah ka yi riba amma idan ka ce ah, babu Allah sai san bai bukatar tunanin da kyau ba an ja a kuma malami a ce a ba a kawai mu da muka riga su ji su suka riga mu karɓa bayan al'amfar sai an ambaci al'amfar Allah ba da kansa ya faɗa

ya ce ni zan kashe ta wallahi cikin dare ya koma ya gaya wa matarsa ya ce ga abin muhammad ya ce na san ko yawu ya tofa min sai ya kashe kuma abin da ya faru kenan lokacin lokacin yakin badar annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi mashi yace a kyale shi ya zo ya caka masa da bashin nan shuka ɗaya ya juya kan dokinsa yana birgima yana birgima ya mutu ya mace Allah madaukakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce mafi taɗewar mafi tsiyar mutane shi ne wanda ya kashe annabi ko wanda annabi ya kashe shi to wani ita ce ayar Allah akan kansu za su gani abinda Allah maɗaukacin sarki yake faɗa musu a alƙur'ani zai zo suka ganshi ƙuru da musu kuma Allah ya ce daga ayoyin da suka gani a nahiyoyi shine yaduwar addinin musulunci da nasarar da Allah ya ba mu musulmi hal a cikin tarihi tarihi ya tabbatar ba a samu daula da ta yi saurin yaduwa da ta yi saurin rubuta dukkan wata daula da take gabanin ba irin daular musulunci Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam bai bar duniya ba sai da musulunci ya kara shi da sirar al-arab ɗaya. sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su duniya ba sai da duk inda ake ganin rana tana kaiwa tana fitowa daga gare ta kuma tana faduwa zuwa gare shi addinin musulunci ya kai nan suka buɗe duniya sai da suka dangana ya zuwa ga Pakistan da Afghanistan da kuma kan ɗin nan na su Uzbekistan su Kazakhstan ga sunan sai da musulunci ya kai can yamma ya dangana ya shiga cikin Europe yamma ya dangana har zuwa bahar na Atlantic, Maghrib, uku ba ta bin ya buɗe ta, sahabban annabi sallallahu Alaihi wasallam ba taɓa ganin irin yatsuwa ta daula irin yadda musulunci ya yaɗu ba. Kaga wanda yake nuna cewa addinin nan na Allah ne, kuma nasarar da Allah ya rubuta ma addinin nan tabbas ce. sai dai waɗanda ba su yarda ba suke ganin ba gaskiya ba ne sai dai su mutu da kuncinsu da fushinsu amma Allah abin da ya faɗa kun ga yazo ya tabbata za mu nuna musu ayoyin mu a sassa da kuma a cikin kawukansu har sai ya bayyana a gare su cewa alƙur'ani gaskiya ne annahu wannan bamirin yana komawa ya zuwa ga alƙur'ani kuma yana komawa ya zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma duk sai har sai ya bayyana gare su cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne an kuma manzon Allah sallallahu alaihi tunda kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne alqur'ani gaskiya ne ko kuma har sai ya bayyana a gare su cewa alqur'ani gaskiya ne tun da fa alqur'ani gaskiya ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne wannan ya tabbata saboda abinda alqur'ani ya faɗa abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace an nuna min gabas da yamma na kasa kuma an an an ce min mulkin al'ummata zai kai ya zuwa ga inda aka nuna mu kuma haka ya tabbata annabi sallallahu alaihi sallam ya faɗi wannan yace Allah zai cika wannan al'amari mutane su zauna cikin aminci har mace ta yi tafiya daga ita ta tafiya ita kaɗai tun daga Basra hanyar tun daga basra hayya zuwa ga tun daga sana'a hayya zuwa ga hadramaut ba ta jin tsoron kowa sai Allah sai kuma kura kyarkeci kare zo ya kama akuyarta saboda isar aminci kuma Allah ya tabbatar da wannan aka yi a rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa aka samu wannan aminci ko kuma wannan ma'ana ta biyu ta fassarar shine Allah ya ce da sannu za mu nuna musu ayoyinmu a kan kaɗaituwar Allah da kamalar ƙudurar Allah a sassa wato na ƙasa, sassan sammai da ƙasa, wato abin da ake gani a sararin samaniya da ƙasa, za mu nuna musu ayoyinmu a nan wajen. Wafi an fusihin da kuma a cikin kawukansu, magwamintar halittar Allah, har ya bayyana a gare su, cewa alƙur'anin nan da ya zo da tauhidi da bayyana girman Allah da gaskiyar manzannin Allah cewa gaskiya ne to shi ne yanzu kake ta gani abubuwa da ilimi yake buɗewa abubuwa da ilimi yake buɗewa na halittar sama da ƙasa da kuma abubuwan da ke ciki da kuma na halittar ɗan adam wanda yake nuna kan cewa hakika alƙur'ani gaskiya ne kuma Allah gaskiya ne cewa ayoyi na Allah za su zo Allah ya ce zai nuna mana shi yasa in za ka ga ayoyi in suna zuwa a yau ka ga an gano wannan yanzu ka ga da ai ba a taɓa tsammanin cewar akwai wani big bang ba akwai wani big bang theory cewa da da baki ɗaya halitta a dunkule take kamar kwai sannan aka yi wata bindiga sannan aka tawarwata to sai gashi ishara ga wannan Allah ya faɗa a cikin alkur'ani awalam yaran awalam yaran ladina kafaru anna samawati wal arda kanata rattan fataknahuma waja'alna min al-ma'i shay'in hayy mutanen da kafirai ba su gani bane cewa sammai da ƙasa da sun kasance a haɗe inke muka fasa su muka wato muka tarwatsa su kuma muka hasanya dukkan wani abu dukkan wata halitta muka sanya shi daga ruwa mun ilimi abin da ya tabbatar shine tashi 90 cikin ɗari na dukkan wani sai mai rai ruwa ne a ciki ruwa ne na yan biology 90 ne suka ce ko 80 abin da ke cikin protoplasm na human cell abin da ke na dukkan living cell dukkan kwayar halitta mai rayuwa kusan duk ruwa ne gashi Allah ya faɗa wajen Allah min al-ma'i kullu shay'in hayy kuka sanya dukkan wani abu mai rayuwa daga ruwa da waɗannan ayoyi daban-daban da Allah ya ce zai nuna mana ko inda Allah maɗaukakin sarki ya faɗi abubuwan da ake hawa ya ce wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamun da doki da dawaki da alfadarai da raƙuma don ku hau don kuma ku yi ado kuma yana halittar abin da ba kwa sani yana halittar abin da ba kwa sani ba ku san su da yanzu amma Allah zai halicce su to sannan Allah ya ce awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli shay'in shahid yanzu ubangijinka bai isa ba cewa shine shaida ne a dukkan komai wato shin shaidar ubangijinka bata ishe ka ba ai ta ishe ka ya rasulullah wato shaidar da Allah ya yi maka ta ishe ka mece ce shaidar Allah ya yi masa shaida ya ce wa innaka laminal mursali kuma kai wallahi kana cikin manzanni ya ce sannan lakinillahu lakinillahu yashhadu bima anzala ilaika anzalahu bi'ilmihi al mala'ikatu yashhadun sai dai idan ya masa bukata da wani gaba sai ya azama ya tafi ya ta samu da ka yakini da da kai kuma wannan insha Allahu za mu zo ƙarshen karatunmu na tafsiri na wannan shekara sai kuma Allah ya kai mu wata shekarar bi izinillah da rai da lafiya Allah ya nuna mana mu tashi a farkon suratul shura bi Mm-hmm. kamar yadda muka saba a dukkan shekara lokacin da muka yi sauka mukan ambaci irin mukan hidindumu da aka yi ma al'umma a cikin wannan watan na Ramadan da kuma musamman mu a wannan masallaci da kuma musamman wannan majalisi na tafsiri domin wato nuna godiya ga waɗanda suka yi irin waɗannan hidindimu da kuma fatan Allah maɗaukakin sarki da roƙonsa kan yi musu kyakkyawan sakamako ya yaba musu ya gode musu ya rukanya musu ladansu duk shekara muna yin wannan kuma a wannan shekarar ma a haka za mu yi kuma a muna farawa da nuna yabawarmu da godiyarmu da farin cikinmu ga mai martaba sarki Muhammad Sunusi na biyu sarkin Kano Allah ya kara mu sarki lafiya ya kara mu martaba da duk shekara yana zuwa wannan majalisi Allah ya saka masa da alkhairi amma dangane da hidima da aka yi a cikin wannan wata wannan sananne ne kullum a cikin ciyarwa ake gidan sarki da raba abinci da aika ma malamai malamai daga dukkan bangarori da aika musu kayan abinci a cikin wannan wata mai albarka Allah ya tsara ma Allah mu sarki da alkhairi Allah ya ƙara masa albarkar mulki Allah ya ƙara masa arziki Allah ya ba shi tsawon rai yanda yake yin abubuwa <clears throat> na zumunci da kula da mabukata Allah maɗaukacin sarki ya ta masa ransa da yalwata masa arzikinsa ya tsawaita masa ransa a cikin alkhairi da albarka da martaba a sannan akwai sauran bayan Allah waɗanda wato akwai sauran bayan Allah waɗanda suka yi ayyuka na alkhairi a cikin wannan gari namu wannan shekara alhamdulillahi kamar bara kuma fiye da bara an yi ciyarwa a wurare daban-daban a masallatai daban-daban mu wannan masallaci namu ya samu ciyarwa daga masu aikata alkhairi daban-daban an ciyar lokacin buɗa baki yanzu kuma da masu itikafi suka shigo ana ciyarwa lokacin itikafi alhaji mustapha a masko da alhaji aliyu bebeji mai aliko da su suka fara kawo kayan buɗe baki wannan masallaci sannan a mai girma gwamna abu kabir yusuf shi ma ya rinka aikowa sannan a sannan dangote foundation su ma suna kawowa sannan akwai abokinmu alhaji aminu goronyo shi ma yana kawowa har ma muka samu gamsuwa da wadata a wannan masallacin ake kaiwa masallacin a masallacin cikin gari a babban masallaci na Kano a su ma ake kaiwa don a daɗa kara yalwata alkhairin kanan a ɗan uwa mai abu tek, wanda muke ce masa chairman Allah ya saka masa da alkhairi shi ma haka yi wannan ciyarwar a cikin wannan wata akwai kuma waɗanda suka turo da abinci a farkon wata aka rarraba ma mutane aka rarraba ma mutane buhunhunan shinkafa inda ba sa so a faɗi sunansu amma kusan mutum biyu suka aiko da motar shinkafa a mota daban-daban kunga da yadda bayan Allah suka zo aka rinka rarrabawa a cikin masallacin nan tsawon kusan shekaru goma sha kwanaki wajen sama da kwanaki goma sha biyar ana rabon abinci a wannan masallaci duk wannan alkhairin muna ambatonsa saboda yabawa saboda wanda baya gode ma mutane ba zai gode ma Allah ba da kuma domin ƙauna da fatan kan cewa wannan zai zama sanadiyar saukar rahama a cikin al'ummar wannan gari namu na Kano Allah ya masa albarka da irin wannan alkhairi kuma da shi ne muke ƙauna muke kyautata zato ga Allah kan cewa dukkan wata barazana da take fuskantar wannan garin Allah zai amintar da mu Allah zai amintar da mu da albarkar wannan ayyukan alkhairi da ake yi rahamar Allah za ta lullube mu wadda za ta yi maganin dukkan sharri da dukkan mummunan nufi da ake yi ma wannan gari namu da dukkan barazana da ake kokarin yi akan zaman lafiya da amincin wannan gari namu to abin da yasa muke faɗa kenan duk waɗannan bayan Allah Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka yalwata musu arzikin su Allah ka sanya wannan al'amari abu ne wanda za su same shi a aljanna Allah kamar yadda ka sanya musu suka zamanto sanadiyar yayewar bakin cikin masu bakin ciki Allah su ma yaye musu damuwarsu ta duniya da ta lahira kamar yadda suka yassare ma bayan Allah abin da za su ci maimakon su rinka yawo suna gararan ba suna galabaita sun rasa abin da za su ci suka samu sauki a cikin al'amarinsu su ma Allah ka ba su sauki a cikin al'amuransu na duniya da na lahira. Sana akwai waɗanda suka hidimta ma wannan majalisi tun waɗanda suka zo suka sanya mana sola. A cikin waɗanda suka yi abinci akwai na ambata muku cewa bankin ja'iz sun bayar da ɗauki nauyin ciyarwar mutum ɗari uku na sahur a cikin waɗannan kwanaki goma na ƙarshe na Ramadan. Kuma alhamdulillahi ana yi ana ɗauko har daga sauran abincin buɗe baki a haɗa dama masu sahur masu kafi ga waɗanda ma suke rijista ɗari biyar ne akwai kuma 'yan bogi waɗanda suka shigo wanda to da za mu ce wa man azlamu man mana a masajid Allah an yi fi hasmuhu wa sa'a fi harajiha ba eh, ba za mu hana a zuwa ambaci Allah a masallaci ba amma tsari ne wanda suka yi haka in Allah ya kai mu wata shekara da Allah kada a yi abu tsari abu ka'ida ba zai yiwu ba a ce mutum dubu su shigo itikafi a masallaci kamar wannan muna gani yanda a haka din ma da kokarin da aka yi da wani bawan Allah da ya gina mana sabon banɗaki amma duk da haka muna ciki an shiga cikin matsi wajen banɗakuna saboda yawan mutane shi wannan bawan Allah Alhaji Jamilu da ya gina mana wannan banɗaki Allah ka saka masa da alkhairi Allah ka yalwata masa arzikinsa Allah ka yi masa gini a aljanna akwai wanda suka hidimta da sanya sola da kuma wanda suke hidimta da kawo mana diesel wanda alhamdulillah muna gani sallah ta dare ana yin ta ga wanda suke cikin masallaci a cikin AC lokacin tarawi da lokacin tahajjud haka dalika ba a taɓa samun yankewar fitila ba ko yankewar fankoki lokacin da ake karatu ko lokacin da ake sallah wannan daga falalar Allah sannan da sadaka da taimako na bayan Allah wanda ba sa bari makamashi ya yanke mana a wannan masallaci Allah ka aika musu da alkhairi sannan akwai waɗanda suka ɗauki nauyin yaɗa wannan karatu a kafafen yaɗa labarai daban-daban wanda mun ambace su a farkon karatun nan ba za mu sake maimaita su ba amma Allah ya san su mu ma kuma waɗanda suka yi mun san su muna yi musu addu'a a yanzu kuma muna yi musu addu'a bi zaharil gaib Allah ka karɓa daga gare su Allah ka sanya shi ya zamanto sadaka jariya a gare su Allah ya sanya shi Allah ka sanya shi ya to sadakar ilimi a gare su sannan akwai malaman mu waɗanda a da bi shekara za su zo su tarayya da mu ko da a majalisi guda ɗaya ne wanda duk waɗanda suke halartar wannan majalisi shekaru da dama sun halarci lokacin da malaminmu Sheikh Muhammad Barban Al-Ghamidi Allah gafarta masa Allah ya ɗaukaka darajarsa yakan bugo waya daga garin Madina limami na masallacin Kuba faɗi ‘yan kalmomi na nuna wato burinsa a ce yana tare da mu a wannan majalisi da sha'awarsa da irin wannan majalisi da fatansa na alkhairi da kuma 'yan kalmomi na nasiha domin neman lada yanzu ga shi a yau shekara kusan uku kenan wannan samu damar wannan ba saboda saukar ajali suna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya sanya wannan majalisi ya zamanto shaida a gare shi Allah kuma ya isar masa da hasken alkhairan da ya aikata a wannan duniya Allah ya ɗaukaka darajarsa a cikin shiryayyun bayi Allah ya sa aljanna makomarsa kuma iyaye da kakanni duk da koyaushe muna ta addu'a masu aiko tambaya za su yi addu'a muna addu'a a gare su Allah ya gafarta musu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 اللهم تقبل منا الصيام والقيام اللهم تقبل منا تلاوة القرآن اللهم تقبل منا تفسير كتابك اللهم ما علمته عندنا من من زلل وخطأ فاغفره وما أملناه على وفق ومرضاك فتقبله منا وأضف علينا وأضف علينا الأجر والمثوبة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع صدورنا ونور قلوبنا وجلاء أحزاننا آلامنا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم اجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا اللهم اجعلنا ممن يقرأه فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأه فيشقى واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أيد أميرنا محمد سنوسي بتأييدك اللهم وفقه بتوفيقك اللهم احفظه بحفظك واكلأه برعايتك وعنايتك اللهم أعينه ولا تعين عليه وامكر له ولا تمكر عليه وانصره ولا تنصر عليه وانصره على من بغى عليه اللهم اجمع به كلمة المسلمين على الحق اللهم ارفع به كت... اللهم ارفع به كتابك وسنة نبيك يا يا ارحم الراحمين اللهم وفقه لما تحب وترضى اللهم انا نسألك والعفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهالينا وأموالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك اللهم أن نغتال من تحتنا اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لهم وارحمهم اللهم متعهم بالصحة والعافية اللهم ارحم الموتى منهم يا رب العالمين وأسكنهم فسيح جناتك اللهم اجعل قبورهم رياضا من رياض الجنة اللهم اغفر لمشايخنا اللهم اغفر لهم وارفع وارحمهم وارفع درجتهم في المهديين اللهم ألحقهم بزمرة عبادك المؤمن صالحين اللهم احشرهم مع النبيين والصديقين والصديقين والشهداء والصالحين واحشرنا معهم يا أرحم الراحمين اللهم احفظ الإسلام وأهله في كل مكان اللهم انصر الإسلام وأهله في كل مكان اللهم احفظ بلاد المسلمين اللهم عليك بأعداء المسلمين اللهم عليك بالذين غزوا بلاد المسلمين اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم وخالف بين قلوبهم واجعل الدائرة عليهم اللهم اجعل بأسهم بينهم اللهم كف عنا بأس الذين كفروا أنت أشد بأسا وأشد تنكيلا اللهم كف عنا وعن المسلمين بأس الذين كفروا أنت أشد بأسا وأشد تنكيلا اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة رخاء سحاء وسائر بلاد المسلمين اللهم اجعل اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا رخاء سحاء وسائر بلاد المسلمين اللهم احفظ بلادنا بحفظك واكلأنا برعايتك وعنايتك اللهم من أراد بلادنا بشر وسوء فأشكله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا قوي ويا عزيز اللهم عليك بالجماعات الباغية التي حملت السلاح على المسلمين والذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون اللهم إنهم قد طغوا وبغوا وأسرفوا وأتوا في الأرض فسادا اللهم إنهم لا يعجزونك اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبادر منهم أحدا اللهم اجعل بأسهم بينهم اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم وأنزل عليهم جنودا من السماء وأنزل عليهم جنودا من الأرض واكفنا شرهم ومكرهم بسيف اللهم اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أعد علينا شهر رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في سر ونحن في سلم وعافية وسلام وإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والنجاة من نيرانك اللهم اختم لنا شهرنا هذا بخير واجعل عاقبة أمورنا أمورنا كلها إلى خير اللهم اختم لنا بخير واجعل عاقبة أمورنا كلها إلى خير اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه ونسألك الدرجات العلى من الجنة ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك خير الدعاء وخير المسألة وخير الفلاح وخير النجاح وخير الثواب وخير العمل وخير الحياة وخير الممات ونسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم أنت, أمر أنت أمرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك ووعدتنا ونحن في مجلس هو تذكره, تذكره في الملأ الأعلى عندك